shi al'umman nan musiba ba waɗannan matasan guda biyu mawaƙa wannan da ake ce ma a dogon sha duk watanni ko duk shekara sai ya kama nayi tun 'yan kwanaki in ka ji shuru to da ya bayyana da bala'i yake bayyana da wannan hitsararren yarinyar da kai ka ce famfo aka buda ta hadu wanda suke ce masu fara ugobi ke. waƙoƙin batsa waƙoƙin lalaci waƙoƙin ɓannar tarbiyya ka zagaya sai ga yare da 'yan mata da samari ba a kwa istaci tsohuwa ko mace mai aure ko namiji da shekarun shi da hankali shi zagaya ɗora waƙoƙinsu duk gidan da waɗannan waƙoƙi ke shiga wallahi sai sun lalata muku tarbiyya kuma kun yi shi da kan shi gwanjaɗin ya gaya mu ya ce ya an zo kiyama ku Allah zai tambaya kan tarbiyyar ayan kuma wannan ita ce sunnar duk wani shaidani in ya kai ka ya baro ka sai baranta da gari ka har a jahannama haka shaidan zai ba mutane ya ce falata lumuni wa lumu a fusa kar wanda ya zarge ni kowa ya kuka da kai to ku tun ba zo lahirar ba ya barata da gare ku ya ce ku Allah zai tambaya to kai kuma in ba malalaci ba ne ni zai sanya ka bari ya lalata naka yayan kawai sai mutum ya ce wai shi kuɗi yake nema to neman kuɗi hauka ne kai ba za ka iya neman kuɗi sai ka lalata al'ummar annabi alaihi salatu wassalam ba za ka nemi kuɗi ba sai ka ka abin da zai lalata tarbiyya kawai da hujjar neman kuɗi dan hoshi da makami bai ce hujjar shi ba neman kuɗi da yake shi bai barayi da yancin hanci da rashawa duk me hujjar su neman kuɗi ne wai haddar rashin kunya mutum ya fera ce ma al'umma wai wai ba wanda ya nemo mai sana'a wai ba wanda ya bashi kuɗi kara a baka kuɗin kuma ba za a baka ba bari ka mutu ka shiga jahannama da in wannan ita ce hujjar ka mutane ba su taimaka ba su baka kuɗi ba shi yasa kake lalaci kake bata tarbiyya kar a baka kudin kuma ba za a baka bari ka mutu ka je jahannama kuma annabi ya ce li yahmilu awzarahum Allah ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm duk wanda ka batar da shi ko ka lalatar da shi wallahi gobe kiyama sai ka dauki zunubin shi a nan duniya ne za a gitta ma mikoro na yan jarida kai tasabbatun kana ga abin da kake so a lahira babu wannan shi dan ce za ka yi bayani ne kuma za ka daku in ka saba ma Allah kuma ba wanda ya sai kwato ka ba wani lauya ko na haƙƙin bil'adama ko kuma ra'ayin mutum ya gai albarkacin baki duk ba wannan da haka ya zama to wajibi ga iyaye wallahi kowa ya kula da tarbiyyar yayi wayannan yaran da Allah ya bamu ba an bamu su bai dan musu sake su kamar tumaki cikin uwa su kalli abin da suke so su yi abin da suke so in suka lalace kai ne mutumin harko da Allah zai fara tambaya ka hanya tambayi kowa kai ne za a fara tambaya wa rajul ra'in fi ahli baiti wa mas'ul yanzu yi wannan waka da aka yi a garin nan wannan ban Allah da ya zo ya waka ake ta da kura a garin nan yanzu musulmi ya kamata ya wannan abu dan musulmi wanda ya tashi a cikin musulmi waƙoƙi na tada sha'awa na fitina yara ƙanana suna koya yarinya budurwa ta zo ta sunkuya wai saurayi yana sosa mata gadon bayanta ana a sosa a sosa la ilaha illallah Balagagiya. balagagge kun wai ba za a yi magana ba mutane sun kama baki sun yi shiru wajibi ne mai wannan abin ya gaggauta tuba a matsayinsa na musulmi muke mu'amala da shi kuma ba shi kaɗai ba da wanda za su yi nan gaba da wanda suka yi a baya da wanda suke shirin yi Allah ya saka wa hukumar tace fina-finai ta Kano da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi da suke ta ƙoƙarin su bi su kare tarbiyar Kano addinin Kano musulunci da tarbiyar mu kuma wajibi ne mu taimake su wallahi idan sun yi ba daidai ba muna su kansu, in sun yi daidai kuma mu taimake su mu daina bari ana yaƙar su musulunci suke taimaka tarbiyya suke taimaka addini suke taimaka yara suna ta faduwa wayek da neko da jarabawa amma duk sun iya waka yanzu yanzu duk sun haddace waka kai ka ce allo aka rubuta musu ka haddace da to a je ma ana ta jin waƙoƙin har kuma a zo ana koya mutane batsa idan yan indiya sun yi ko yan amerika sun yi ba mu da ikon mu same su ba yan garin mu bane ba yan addinin mu bane ba yan kaza ba amma dan harshen mu yazo ya kuma zuba ido mai shiru ba za a faɗakar da shi ba za a mai nasiya ba a'a ba daidai bane kuma duk wanda yake taimakon mai barna da yada barna wallahi shirye ga motsa da Allah lokaci ne za ku yi ku gama wanda ma ka bada gudunmuwa ka lokacin da aka yi barna aka yi abu ba daidai ba ka fito kai bayanin ba daidai ba ne Allah kubutar da kai da al'ummarka duk wanda ya bada goyon baya ko a ɓoye ko a fili ko a zahiri ko ya amfani da kujerarsa ko su ko su ko wani ya shirya kabarinsa da gamuwarsa da Allah Allahumma fashhad ya rabbi ka shaida muna Allah wadarai da waka da aka yi a garin nan duk da ba a garin nan aka sake ta ba an je wani gurin an sake ta ta fasikanci bai halatta ba uba ya bar 'ya'yan suna jin wannan waka gidan shi bai halatta ba wani gidan rediyo su saka wannan waka ya ana ji bai halatta ba wani mai downloading a waya ya sa wannan waka ayi Allah wadarai da irinta da makamanciyarta akwai wanda aka yi sun fi wannan mamu ne amma in muka zuba ido muka kyale ana yin fasadi ana barna ba mu magana ba to haka za a zo a lalata mana tarbiyyar mu muna zaune a gida an bar mu da kayan gemu kawai da cafane da haka ku kiyaye gidajen ku san abin da ku suke ji ku san abin da matanku suke ji ku san abin da matanku suke kallo a tv tv talabishin talabishin tashoshi tashoshi na banza da ake kirkira da yaren hausa don a dulmiyar da ku don a canja muku ɗabi'a don a canja muku tarbiyya don a raba ku da ƙur'ani a raba ku da sunna a raba ku da al'akhlaqul islamiyya suna nan barkatai gidajen rediyo gidajen talabishin gidajen wane ne gidajen wasa gidajen rawa gidajen kida, gidajen shakatawa suna nan amma ka zama mai rariya kana ta cewa ina ya kamata ka je ina ya kamata bai kamata ka je ba Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon tsayawa akan gaskiya